Kano ba goyi bayan wannan ba. Wannan tsari ne na gwamnan babban bankin Najeriya. Kun san ya nemi shugaban ƙasa bai samu ba. Ya nemi jam'iyyar APC ta tsaye da shi zaɓe ba a tsaye da shi zaɓe ba domin shi ba ɗan siyasa ba ne. To jin haushin haka yake son cewa a kawo ta naƙi a kawo da baibayi domin rikici ya faru kada a yi wannan zaɓe. Saboda haka gwamnatin jihar Kano ta yi Allah wadai da wannan tsari domin a kawo tashin hankali talaka ya wahala ba ra'ayin gwamnatin jihar Kano ba ne. neman canjin kuɗi. Muna tabbatar maku akwai 'yan hamayya ba sa so a yi zaɓe don sun san an yi zaɓe za a faɗi. Shi ne suke tunzula mutane don a yi tarzoma wajen canjin kuɗi. To muna gaya maku mu idan Allah ya yarda kamar yadda kuka ƙuduri a zaɓe shi. In an zaɓe shi shugaban ƙasa duk wannan hayaniyar zai kau da ita.